Bayan kammala aikin hajjin bana, alhazan Najeriya sama da dubu sittin da ɗaya da a yanzu suke jiran fara komawa da su gida Najeriya na fuskantar matsalar ƙarancin wuraren duba lafiyarsu a birnin Makka. Wannan matsala dai ta sa ana ganin dogayen layin alhazai a wasu wurare da hukumar alhazan Najeriya ta sanya likitoci domin aikin kula da lafiyar alhazan. A bana dai hukumar alhazan Najeriya ta hana jami'an alhazai na jihohin Najeriya buɗe sashen kula da lafiyar alhazan a masaukan jihohin da ke birnin Makka. Ga dai abinda wasu daga cikin alhazan Najeriya ke cewa akan wannan lamari. Sunana Alhaji Sani Yarima, idan ka je asibitoci na alhazai, layin da za ka gani, wallahi wallahi ba ka iya musanta idan akwai wata mata ma da ta zo tana cikin jirgin mu wanda ta zo ba ta da lafiya muka ta asibiti ina ga we spend more than 6 hours kafin ai attending din mu muna wajama a layi cikin rana da zafi don cikin wurin asibitin karami ne ya cika a nan maka tunana ibrahim musa muna da matsala dangance ga wurin kiwon lafiya saboda yanzu haka akwai ɗaya daga cikin alhazanmu mun zo da shi nan mun kwana biyu da lafiya a ƙarshe paracetamol aka bashi aka bashi mazai 250 mg yanzu haka ma yana nan kwanci shi ma dai babban daraktan kula da ma'aikatar harkokin addinai ta jihar Niger Umar Faruk Abdullahi ga abin da yake cewa akan wannan batu bitoci da suka buɗe clinics din nan alazai sun wahala matuka domin layi suke yi wannan akwai wahalarwa ina kira ga nakon su janye wannan policy din bai yi ba ba daidai ba ne akwai wahalarwa layi da alazai ke yi mutumin daidai karɓar magani ya yi awa uku a layi ko awa hudu a layi to saboda ka wannan ina kallon abin abu ne wanda ke bukatan gyara. To hukumar alhazan Najeriya dai ta ce hukumomin kasar Saudi Arabia ne suka ba su umarnin hana jihohin buɗe cibiyoyin kula da lafiyar alhazan. Dr. Bello Tambol shine sakataren hukumar alhazan Najeriya. wato hukumar saudi arabia ba za ta yi hulɗa da naija ta yi da sokoto da kebbi da zamfara da lagos da ogun abin yi yawa to shi yasa suka ce a asibiti ɗaya wannan shine manufa kuma bana aka fara amma mun lura alhazai na wahala akan wannan matsalolin da aka samu za a gyara su in allah da yau kuma shine yana ɗaya ga cikin abubuwan da muka zo mu gani yadda za a gyara a halin da ake ciki dai amirul hajji na jihar niger general idris garba mai ritaya ya ba da tabbacin rasuwar sakataren kwamitin kula da aikin hajjin bana da gwamnatin jihar Niger ta kafa Alhaji Haruna Kusharki a ranar Laraban nan da ta gabata a birnin Makka sakamakon rashin lafiya. Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka daga Makka, Saudi Arabia.